Wata kungiyar lauyoyi mai rajin wanzar da tsarin demokradiyya a Najeriya, wato Lawyers for Sustainable Democracy in Nigeria ce ta shigar da karar gaban kotun a watan jiya, tana kalubalantar hurumin majalisar dokokin ta Kano na bincikar wannan batu. Matakin ya biyo bayan kwarmatan da jaridar Daily Nigerian ta yi ne wadda ta yada bidiyon mai dauke da hoto da muryar gwamna Abdullahi Umar Ganduje yana karɓar waɗancan miliyoyin dala da ta ce 'yan kwangila ne suka bashi. Bayan wannan kwarmato majalisar dokokin ta Kano ta kafa wani kwamiti mai wakilai bakwai domin binciko sai hanci ko kuma akasin wannan zargi. To amma kungiyar lauyoyin masu rajin wanzar da demokradiyya a Najeriya sun ce majalisar ba ta da hurumin yin hakan, lamarin da ya sanya kungiyar ta garzaya gaban babbar kotun Kano. A zaman kotun ne karkashin jagorancin Justice Ahmad Tijjani Badamasi ta ce majalisar ba ta da hurumin gudanar da bincike kan irin wannan zargi. Yana mai cewa hukumar 'yan sanda da hukumomin yaƙi da rashawa na EFCC da ICPC ne kawai ke da irin wannan hurumi. Kotun ta kuma haramtawa jaridar Daily Nigerian ci gaba da yayata wancan faifan bidiyo ta kowace irin siga tana mai cewa kamata ya yi tun da fari shi mawallafin jaridar wato Jafar Jafar ya mika waɗancan fayafaye na bidiyo ga hukumar 'yan sanda ko kuma hukumomin ICPC da EFCC. barista Mohammed Zubair shine shugaban ƙungiyar lauyoyin da ta shigar da waccan ƙara. Nasara ce ga demokradiyya na farko nasara ce ga ita kanta bangaren shari'a da majalisar yau an ƙara fayyace wanne ne hurumin wanne saboda haka wannan farin ciki ne gare mu kuma a kungiyance wannan abun farin ciki ne domin mu ma mun ba da gudunmu wajen inganta sanin dokokin kasar mu a yau da yawa ana ganin magana ce ta bincike akan gwamna mu magana da muke a'a majalisa tana da hurumin ta aiwatar da irin wannan aikin ko ba ta da shi kuma kotu ta tabbatar da cewa babu zancen bincike ba gabanmu akan gwamna shi yasa ba mu karar gwamna ba gwamna ba cikin wanda muka yi kara kuma ba shi ya kara ba duk abubuwan da muka nema duk kotu ta duba ta yi hukunci ina wafe ba to amma shugaban kwamitin da majalisar dokokin ta kafa mai binciken wannan zargi akan gwamna abdullahi umar ganduje honorable baffa babba a gundi na cewa to abin da bahaushe yake cewa ka da mage ba yanka ba in ta ce miyo dole a daga ta kuma haihuwar karya ba wadatar nono ba don haka wannan hukunci da aka yi sai a yi saurari a ji menene matakin da majalisa za ta ɗauka domin bayan dara akwai wata caca a dai saurari majalisa ba ni ne hukuncin majalisa zan ɗauke shi ni kaɗai in yi bayani ba amma in aka koma majalisa abin da ta ɗauki matakinta gaba ɗaya da yawunta shine za a yi bayani idan ta shine zan yi bayani da yawunta amma ba zan iya maka bayani a yanzu da yawun majalisa ba domin sai ta haɗu ta ɗauki matakinta gaba ɗaya shine nake da ikon na yi magana a madadinta. gabanin wannan hukunci kimanin makonni biyu baya gwamnan kano abdullahi umar ganduje ya gurfanar da mawallafin jaridar daily nigerian da ta kwarmata wancan bidiyo a gaban babbar kotun kano yana neman diyar naira biliyan uku daga hannun shi jafar jafar ɗin saboda ɓata masa suna mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Kano, Nigeria.